sauraro Assalamu alaikum. Ahmad Abba ke muku barka da warhaka cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda bisa al'ada ke nazari kan batutuwa da suka shafi canji da ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo daga nan sashin Hausa na Radio France International arafai. A yau shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar inda uwar gidan shugaban ƙasa Dr. Lalla Malika Yusufu, shugabar ƙungiyar tattalin iyali wanda ta bullo da wani sabon shiri da aka wa lakabi da ya mai tsanwa kuma mai tsafta. Kana mu je Najeriya domin jin ta bakin ƙungiyar manoman ƙasar kan shirin ta na noma da samun rance. Wannan shiri na dasan itatuwa a jamhuriyar Nijar shiri ne wanda zai ba da damar dasa kimanin itatuwa masu yin 'ya'ya har dubu hamsin a duk faɗin birnin Yamai. Wannan kuwa na cikin tsarin yaƙi da kwararowar hamada, kyautata muhalli da gwamnati ke yi a halin yanzu. Kanal Umaru Alu Liman shi ne daraktan kula da kariyar gandun daji na jihar Yamai. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara shirin yayi wa Kubra Illo ƙarin bayani. Ku bisa wannan eh, sallah mai mahimmanci wadda muka shirya kalgashin dr malika isufu eh, mai ɗakin shugaban mu kenan an yi nazari wanga masallaci yanzu ya wajen shekara 42 bayan an dasa itatuwa tun lokacin eh, fusional sai kunce itatuwa wannan wajen ice dubu an ka dasa mai kasance wuri ne lokacin an ka dasa an ɗauki matakin ne an kare wurin an samu mutane an yi ban eh, ruwa da wurin da ta ɗauka wanga masallaci kun ga dai na ɗaya ta rayar da shi yadda kamata an same fanta an sa sakama shimfiɗa ta wurin sallah ta ba shi eh, mahimmanci kenan kasance kuma muka yi nazari me ya kamata a yi ƙari yi wanda za a ƙaitar da wanga wuri wuri wanda zai zama wuri mai mahimmanci shi ne muka yi nazari muka ce to wanga babban wuri wanda ya kai wajen kwatamcin eka uku za mu dasa itatuwa itatuwa wanda za mu dasa kuma itatuwa kamar na gargajiya namu waɗanda sun ka fara bacewa eh, a cikin eh, daji kenan su ne za mu dasa wannan ga ga da muke dasa su muyi nazari kuma a can da me yasa waɗanga itatuwa wannan ka dasa wajen dubu guda ba su kama ba wuri ya yi tauri dai itatuwa da ka sa ba su rayu yadda kamata ba yanzu sai muka nazari mun ka yi eh, ramu mazurhi mun kawo irin babban mashiwaga wadda ake forage da rijiyoyi tare ta mun ka yi rami kwatamcin mita shida kenan muna lissafin da itatuwa yanka dasa su za su rayu yadda kamata don bisa bayan mun wannan ramu ko mun kawo wani abu da ake cewa busor abu ne wanda icce zai amfani da taki da ruwa a cikin lokaci ba sai an ka an wahala ba kenan mun dauki matakin ne isasshi waɗanda ya kamata eh, itatuwa ɗanga su rayu kuma a sami amfanin su kenan in sun ka tashi sun ka girma kamar yanzu an ka ce dumniya an ka ce taura an ka ce eh, tsamiya ko goriba yaran mu da yawa ba sun wani ce ba amma abu ne wanda muke so in sun ka rayu 'yan lakwal da kowa waɗanda ba sani ba za su zanto suna dibi su ga abu ne eh, wanda yake a cikin karkarar mu kuma yanzu muna son mai doshi. Kanal Umaru Aluliman kenan. Madam Sidduku Aisatu ita ce sakataren zartarwa na ƙungiyar Foundation Tattalin Iyali, ƙungiyar da ta bullo da shirin. Ta shaidawa Kubra Illo baicin dashen itatuwa ƙungiyar na da wasu ayyuka da dama. To, kun sani eh, la premier dam docteur Lalla Malika Isifu ta saba da taimako haraka addini deja ta, gyara masallaci kuma yau kuma ta, yi lansan shifka itace a hilin masallaci babban masallacin nan ya mai. Madam Siddiku. Jama'a da dama ne dai suka halarci wannan sabga a babban masallacin Juma'a na birnin Yamai kuma Kubra Ilo ta ji ta bakin wasu daga cikinsu. Garba suna. Eh, Malam Garba, me ka zo yi nan? Mun zo mu rasa itace kowa shi shi. Aha, to Malam Garba ka ce kun zo ku dasa itatuwa. Bayan an dasa waɗannan itatuwa a matsayin ka na ɗan Nijar wata gudunmuwa ce zaka kawo wajen tattalin waɗannan itatuwa? Wannan itace gudunmuwa ta guda tabancin ai tattalin su su girma. Kowa sha inuwa gare shi. Mm, kowa yi da a tsallar gare shi. Suna na Hajiya Hinda. Ga ku kun zo wannan hili yau da aka shirya wannan sabga me kuka zo yi? Wallahi mun zo mun yi murna mun zo mun yi murna ne. da abin da firamar damu ta yi bakin masallaci nan gurin addini ne an yi wannan abu kowa musulmi duka zai ji daɗi insha Allahu mutane su yi hatara a gyara shi ya ci gaba ya girma mu mu ci amfani ɗiyan mu su ci amfani jikokin mu su ci amfani ni ma na dasa Allah ba mu rai da lahiya Allah ba mu tsawon rai ubangiji Allah ya sa abin da aka yi ya ci gaba masu zawa ma su yi ya ci gaba jama'a kada ku shagala Kuna sauraron shirin muhallinka rayuwarka daga nan sashin Hausa na RFI tare da ni Ahmad Abba. To ko yaya masana ke kallon wannan matakin na uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar, Kanal Mai Shiru Abdu, babban daraktan ganuwa Koriya, kuma masanin muhalli ya yi wa kubra illo karin bayani. To haja ake san akwai zance da aka ce ice rayuwa ko da horeshi a ce larvar ko kuma da ingilishi a ce trees life ke san wannan zancen daidai ne ya an ka diba ma a cikin qur'ani wannan akwai ayu da yawa wanda suka bayanin albarkatun itatu wannan duka iska wanda wanda ka cutar da mutane wanda shakawar da muka hiddawa wanda aka ce CO2 o gas carbonic wanda muka hidda shine itace ka amfani da su sai suna hiddo mana oxygen muku wanda muka shakawa kenan daga nan ma ana yi samun muhimmanci itace eh, a cikin eh, gari ko a cikin birni ko su da duka wajen muhalli duka kuma in ke san ai duka wani shekaru yau shekara goma zuwa hiya ana batun gurɓata yanayi a cikin duniya gaba ɗaya wanda an ce mafarkon shi inda wancan kasashe masu hauni da shuni da sun ci gaba da tattalin larwarsu da unhwani da duk abin da shahi e, mai na ƙasa ko abin da shahi gawai na ƙasa ko kuma gawai na itace ke wannan shi na da illa babba a muhalli. kenan mafitar da aka samu dai inda ana son wannan gurɓata yanayi ta rage shine a ƙara shifka itace wanda su za su amfani da wannan co2 ko carbonic gas wanda muka hiddawa daga shakawanmu don su ba mu oxygen wanda za mu amfani da shi su kuma wannan wanda ake cema eh, a sararin samaniya ke ana ce muke carbon ozone layer wanda ita ce ta kare mu ga cututtuka na rana gaba ɗaya in wannan karbon layya ta lalace kenan zafi zai zuwa gare mu mu 'yan adam suna shigo cikin eh, wajenmu da yawa don haka nan ne aka kokari duka ko a nijar ko a kasashen waje don a yi wannan tattalin itace a yi su don wannan co2 shi rage a cikin duniya gaba ɗaya kuma don mu ma muhallin shi gyaru kuma don eh, a samu ci gaba ɗorarre insha Allah. Shi ma ilaka ne shugaban kungiyar 'yan jaridu da ke fafutukar kare muhalli a Nijar ya tofa albarkacin bakinsa. Ga wannan mataki da ita uwar gidan shugaba ƙasa ta ɗauka na shafka itace a hilin masallaci ko kuma ganin ma da sauran wurare na mai ina jin abu ne wanda shike da muhimmanci eh, domin yau shafka itace ya zaminta eh, kamar wata eh, dubara ko kuma in ce wani magani ne wanda za mu iya mu ce mun yi aiki da shi domin fuskantar wannan hamada da ke ta karuwa a nan kasar mu ta Nijar. Lalle a dan za a iya samu a ci gaba da irin wannan eh, wato dubarun yana ji mu kama a matsayinmu na masu kokowa da ganin an kare muhalli muna musu wato goyon baya da su ci gaba da irin wannan abubuwa. Ilaka ne ya nuna fargaba kan tattali ko kula da waɗannan itatuwa ganin ko a baya an yi su amma ba su yi tasiri ba sakamakon sakaci daga gwamnati da ma al'umma. Amma abun da wato ke ba mu tsoro kamar yadda kuka tambaya shine ta ganin cewa ba yanzu ba ne aka fara irin wannan wato shafke-shafken itatuwa eh, ko ina an yi shi a nan ƙasar Nijar amma sai ya kasance a tashi Eh, a waye gari wata rana itacen nan da aka dasa su ba su cikin wani yanayi wanda zai sa su yi domin sai a bar su eh, sauran ma su mace kuma sauran za ka aike mutane sun zaka sun sare su domin wasu ayyukan su na daban kenan kiran da za mu yi shine ganin cewa wannan wato kokarin da an yi a samu a ɗauki matakai ta yadda abun da an ka a za a kare shi domin shi amfani idan eh, bai kamata ba a ce kullum ana zakkuwa ana kashe kuɗaɗe ana ɓata lokaci ana shafke-shafke kuma kani a ce shekara ta dawo shafkokin nan duka sun bace to shine muke kira kuma muke fata e, wanda suka samu wannan nauyi na shirka wannan itatuwan Allah ya ba su dubara da za su samu kuma su ɗauki matakan da za su kare su. To sai dai kanal Umaru Alu Liman ya bayyana matakan da suka ɗauka don kare da kuma tattalin itatuwa da aka dasa. Ku bisa wannan eh, sallah mai mahimmanci wadda muka shirya kalgashin dr malika isufu eh, mai ɗakin shugaban mu kenan an yi nazari wanga masallaci yanzu ya wajen shekara 42 bayan an dasa itatuwa tun lokacin eh, fiyo general sai kunce itatuwa wannan wajen ice dubu an ka dasa mai kasance wuri ne lokacin an ka dasa an ɗauki matakin ne an kare wurin an sa mutane an yi ban eh, ruwa da wurin da ta ɗauka wanga masallaci kun ga dai na ɗaya ta rayar da shi yadda ya kamata an same fanta an sakama shimfiɗa ta wurin sallah ta ba shi eh, mahimmanci kenan kasance kuma muka yi nazari me ya kamata a yi ƙari yi wanda za a ƙaitar da wanga wuri wuri wanda zai zama wuri mai mahimmanci shine muka yi nazari muka ce to wanga babban wuri wanda ya kai wajen kwatamcin eka uku za mu dasa itatuwa itatuwa wanda za mu dasa kuma itatuwa kamar na gargajiya namu waɗanda sun ka fara bacewa eh, a cikin eh, daji kenan su ne za mu dasa wannan ga kayan da muke dasa su mun yi nazari kuma a can da me yasa waɗanga itatuwa wannan ka dasa wajen dubu guda ba su kama ba wuri ya yi tauri dai itatuwa da ka sa ba su rayu yadda kamata ba yau sai muka nazari mun ka yi eh, ramu mazurhi mun kawo irin babban mashin waga wadda ake forage da rijiyoyi tare ta mun ka yi kwatamcin mita shida kenan muna lissafin da itatuwa yanka dasa su za su rayu yadda kamata don bisa bayan mun wannan ramu ko mun kawo wani abu da ake cewa booster abu ne wanda icce zai amfani da taki da ruwa a cikin lokaci ba sai an an wahala ba kenan mun dauki matakin ne isasshi waɗanda ya kamata eh, itatuwa waɗanda su rayu kuma a sami amfanin su kenan in sun ka tashi sun ka girma kamar yanzu an ka ce umniya an ka ce taura an ka ce eh, tsamiya ko goriba yaran mu da yawa ba sun wani ce ba amma abu ne wanda muke so in sun ka rayu 'yan lakwal da kowa waɗanda ba sani za su suna dibi su ga abu ne eh, wanda yake aikuwa cikin mu kuma yanzu muna son mu maido shi. Kanal Aliyu Liman. Daga ƙarshe Ilaka ne ya bayyana girman matsalar hamadar da jamhuriyar Nijar ɗin ke fuskanta. Lalle gaskiya ne ita ƙasar Nijar tana fama da hamada kwarai. Domin kamar yadda wato ma'aikata minista mai kula da harkar muhalli ta nuna idan aka ɗauki faɗin ƙasar Nijar an nuna cewa kusan kashi biyu cikin uku duka suna fama da hamada kenan kun gani muna da matsala kenan bisa ga wannan fanni kuma yau duk wanda ya shigo Nijar yana gane da lalle wannan ƙasa tana da matsala bisa ga abin da ya danganci hamada kenan wannan ba wani abun koyo eh, ba ne eh, gaskiya ne Nijar tana cikin ƙasashe wanda suke fama da hamada a cikin duniya gaba ɗaya musamman a nan afirka kuma in ce a bangaren sahel e, wannan gaskiya ne kuma haka ne duka bayanan iri-iri da an ka hiddo Eh, sun nuna wannan haka ne. Ilaka ne kenan shugaban kungiyar 'yan jaridu da ke fafutukar kare muhalli a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fafutukar dogaro da kanta wajen noma da samar da abinci. A kwanakin baya, sakataren yaɗa labaran kungiyar manoman ƙasar Alhaji Muhammad Magaji ya ziyarci ofishinmu kuma editan mu Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da shi kan badutuwa da dama cikinsu har da tallafin da ake wa ƙananan manoma da kuma rancen noma. ga tsokacin da ya yi. Na in ka duba, ai an samu ci Shekarun baya in za a bada bashi sai watan tara watan goma bashin noma da ana bada iri watan takwas watan tara. Amma a yanzu in ka duba wasu jihohi tun watan biyar aka fara bada iri watan hudu ana bada iri da kayan feshi da sauransu. To an samu ci gaba. Fatanmu nan da shekara ɗaya biyu kuma ya zamanto za a bawa mutumin iri da taki da kuɗin nomansa na farko wato kuɗin an kasa shi kashi biyu ko uku a cikin watan uku ya shiga yana hannunka eh, yana hannunka to kai ka san iya noman da za ka iya yi to wannan shine tsarin amma babban abu duk wannan ana so ne domin da za a bunƙasa noma da abinci tafiyan da ake yi yanzu gonaki sun ragu al'umma sun ƙaru ba ma riguwan gonakin wai an yi ka an ɗabi fili an yi gidan mai an yi da sauransu ba mm. gonakin kansu sun mutu da kullum muke amfani da su jama'a kuma karuwa suke yi to dole ne a fito da tsari yadda za a samu iri ingantacce mm. yadda za a taimaki manoma inda da yake samun buhu ashirin yanzu ya samu buhu hamsin ko ɗari ko ɗari biyu idan ba haka ba mm. halin da ake ciki shi za a ci gaba da tafiya abun bakin ciki yanzu sai kaga manomi ya zo yana kukan a taimake da taki a taimake da abin da zai ci ya'yansa sun tafi aikin gona ba rema kenan noman kuɗi in sun dawo suna ƙoƙarin kawo abin da za su ci ne a wannan ranar zuwa kwana ɗaya biyu to yaushe ya sayi taki za ka kawo taki a farashin gwamnati gashi ka ba manomi ka ce to ga taki a farashin gwamnati ka zo ka biya sai ce maka bayi da kuɗin da zai biya wannan kuma yana gaya ma tsakaninsa da Allah bayi da shi din to idan ka bar shi yana kokuwan neman abin da zai ci yana kokuwan sayan taki mai tsada to abin da zai ci shine zai yi abin da yaran suka nemo ko duk abin da ya nemo zai ta sayan abin da zai ci ne in ya je gonansa sai ji bakin ciki kamar zai kashe shi ga gona ta yake amma masara ta yi saboda babu taki ko ga ciyawa bai bai samu dama yayi noman ba mm. to idan aka ci gaba da tafiya a haka matsi da talaucin da zai shiga a shekara mai zuwa sai sai ya fi na bara mm. na shekara na sama sai ya fi na mai zuwa mm. sai kaga kullum ana yin kasa su kananan manoma ana kashe su alhali mun gamsu su ne kashin bayan ci da kasa ba manya manoman da suke noma su sa a su kama su kulle suna jiran ya tsada ba saboda haka dole mu ne a fito da tsari kuma su manoman su ba da goyon baya ba wai da an ce sannan babban matsalar mu ɗaya daga Haji Bashir idan aka ce akwai bashin noma da manomi da manemi da wanda bai san ma ake cewa noma ba haka za a tururu a ta gudu a yi ta cika fom wani kuma da ya zo zai zo bude dan ofis kawai haka ka wani lungu ya ce to nan ma kungiyar manoma ne mm. a zo a cika fom na bashi za ga layi za a yi ta yanda koko a wurinsa akwai inda na gani da ido na mota da na gani sun yi layi suna jiran cika fam na manoma sun kai goma amma a cikinsu akwai ba mota ta kasa miliyan biyu amma yana neman fa naira dubu ɗari biyu da hamsin ne ya yi noma to daga nan za a gane wannan ba manomi ba ne. ku shugabannin manoma ba ku taka rawa wajen mutanen da ake ba da bashi da yake ku mambobin ne kuma akwai matakan shugabancin a matakai daban-daban. tabbas ya kamata mu yi wannan kuma muna daidai gwargwadon mu mm. matsalar shine idan aka sa ka'ida. Mm. duk wanda ya cika ƙa'idan nan da shi za a amfani mutumin da ya kamata ya cika ƙa'idan shi bai zo ba mm. ko sai ce ko bai da labari mm. ko kuma yana jiran sai an je an je an ce masa mm. gashi amma amma fa duk da ka sani bana alhamdulillah an samu kungiyoyi wato kananan cooperative cooperative wanda suka yi rajista da wata kungiyar manoman masara wala kungiyar manoman shinkafa wala wannan dukka sun amfana daidai gwargwado an na samu matsaloli here and there babban abu mutane kada su yi ta saurin fadawa abin da aka ce yanzu shekarun baya bare da bariya wancan ai wani ya zo cewa za a ba da bashi a wata jiha eh, eh, cewa bashin rogo na ce musu kada ku sayi fom na neman bashin rogo wannan jiha ba ta ciki suka yi suka sayi fom hannun mutumin ya kai kusan miliyan 250 ya tafi abunsa kuma ba wani magana ciki to so dole ne manoman su kansu su dinga tantance waɗanda za su hulɗa da su wani zai zo ya damfari mutane ya karbi kuɗi ya karbi fom daga ba zo ana cewa wane ne ya hana wane ne a dinga min shi ne sunan mutane wane ne hana wane alhali dama can bai bi ka'ida ba to dole su manoman namu mm. su taimaka mana da irin wannan fatan mu wannan tsarin da aka ɗauko mm. don taimakon manoman najeriya kakkaf ƙananan manoma mm. to su manoman su ba da goyon baya a ci gaba da yin wannan. To idan muka koma kuma jihohi musamman yankin jihohin arewacin Najeriya eh. irin gudunmawar da suke bayarwa kananan manoma kun gamsu musamman ganin cewa bana damuna rahotanni daga ko ina damuna ta yi kyau. Alhamdulillah lalle akwai jihohin da muka sani ah, sun yi abin kirki amma matsalar mu wato wasu jihohi za ka ga yanzu abin da ake yi na an wannan wata jiha akwai jiha ɗaya da a kudu. da ta karbi biliyan talatin da wani abu jiha ɗaya amma arewa akwai jihar da ba ta karbi naira biliyan ɗaya ba har yanzu ba laifin eh, wa'annan na kudu ba ba laifin shugabanni ba su sun tsaya sun cika ka'idoji gwamnatocin su kuma sun tsaya sun taimaka musu wani wuri kuma sai kaga ana fada tsakanin manyan gwamnatin a ce an yi kwamiti karkashin ko kwamishina ko sakataren gwamnati ko wani tsakanin su ya su suna ja'in suna fada sai kaga har time ya kure bai komai ba alhaji muhammad magaji kenan duka-duka kuma a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin a madadin sashin hausa na rfi da daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki musamman kubra illo daga yamai da editan mu bashir ibrahim idris sai injiniyan mu ibrahim tukur keffi ahmad abba ke fatan mu huta lafiya.